shugaba ko wani jagora a kowane mataki to ka bi mutumin da yake da siffa ta addini ka bi mutumin da yake da siffa ta jin tausayin al'umma ka bi mutumin da yake da siffa ta jin ƙan tausayin rayuwar al'umma abin da yasa muke tafi da alhaji abdulsalam abdulkarim aa zaura kenan irin yadda yake jin tausayi ga rayuwar al'umma da yadda yake jibanta a rayuwar al'umma da yadda kuma al'ummar ta shiga ransa wajen ganin cewar ya ba ta gudunmawa ta hanyar duk da ta dace musamman a abin da Allah subhanahu ta'ala ya azurta shi da shi kamar yadda kowa ya ji a wannan kafa ta yada labarai a wannan tasha an yi hira da ya zaura inda ya tabbatarwa da duniya cewar list ɗin kuɗaɗen waɗanda suke neman tallafin kuɗin gidan haya waɗanda muka karɓa daga lokacin da aka faɗi zaɓe zuwa kawo yanzu waɗanda suka ba mu takardar da muka je muka tabbatar kamar yadda aikin ya canja ba irin da ba yanzu sai an bi diddigi a wannan diddigin da ake bi shi muka bi kuma muka tabbatar muka tantance na gaskiya muka ware waɗanda ba na gaskiya ba ne shine wanda lissafin kuɗinsu ya kai naira miliyan bakwai da dubu ɗari bakwai da hamsin da biyar wanda wannan kuɗi Alhamdulillah yau ɗin nan cikin ikon Allah mun fara biyan wannan kuɗi da duk mutanen da muka san muna da alaƙa ko lambar wayarsu waɗanda muka kira suka zo suka karɓi wannan kuɗi sannan in Allah yadda, daga nan zuwa gobe zuwa ran lahadi in Allah yarda zan sauke wannan nauyi da alhaji abdulsalam abdulkarim a zaura ya ɗora shi a kaina domin gabatar da waɗannan kuɗi na masu haya don jibinta al'amuran rayuwarsu sannan hanyar isar da saƙonmu yanzu ta ta'allaka ne ta hanyar 'yan jaridu da hanyar wasu kafafen yada labarai da hanyar wasu ma'abota irin masu unguwanni ko dagatai waɗanda za mu bi ta wannan fuskar in suka tabbatar da cewar wannan abun da akwai sahihancin gaskiya akan wannan al'amarin to za su ba mu takarda ta kokenku ko kuma za mu ji a kafar yada labarai idan mun ji za mu zo wannan kafar yada labaran da ta sanar da wannan buƙatar tallafi da ake nema da wanda muka ji domin gabatar da wannan tallafi kamar yadda a wannan kafa ta yada labarai taku ta freedom radio mun ji program a shekaran jiya a wacce ake neman tallafin wata baiwar allah yarinya da ba ta da gurin ba haya wanda alhaji abdulsalamu yana tafi a mota ma muka ji tare da shi a bayan mun dawo daga wasu manyan asibitoci da suke nan jihar kano inda ya je kai ziyara ya duba marasa lafiya ya kuma tallafa musu da naira dubu ashirin ashirin a kusan akalla kasara kusan ina kallon kamar kowane asibiti a wannan asibitin ba ɗakin da ba mu shiga ba wajen gabatar da wannan wanda abin ne baya son ma a fito da shi amma dai a misalance mun to a mota ya ji wannan program kuma da miji a nan take bani umarni in zo in biya wannan kuɗi kuma jiya cikin ikon Allah da ya dasa na zo na biya wannan kuɗi wanda al'umma ma sun ji har an karanta cewar an biya wannan yarinya sannan a dai wannan kafar yaɗa labarai taku muka ji cewar waɗanda suke neman tallafin kuɗin makaranta da wata da ake neman tallafin kuɗin magani nan ma duk mun zo mun biya to irin wannan hanyoyin in Allah da za mu amfani da su wajen jibatta al'amarin rayuwar al'ummar jihar Kano domin share kukansu idan mun tabbatar da cewar akwai a halin buƙatar wannan tallafi da neman taimako cikin ikon Allah da yadda sa. Ofa a buɗe take ko nan gurin aka zo a wannan shafi naku aka isar mana da saƙon da muka tabbatar muka bibiya muka ga na gaskiya ne za mu shi wannan aikin ta a taimako kamar yadda al'umma suka sani alhaji abdulsalamu abdulkarim ya zaura da kansa ma ya faɗa bai da alaƙa da siyasa bai da alaƙa da wata bukata ta cimma burin wata manufa ta siyasa tana da alaƙa ta cimma burin neman yardar Allah da neman taimakon Allah da neman biyan bukata a gurin Allah subhanahu ta'ala wajen samun ingantaccen imani da tarbiyya da Alhaji Abdulsalam Abdulkarim A Zaura ya samu daga mahaifansa zuwa kan malamansa wadda suka bashi yake kallon da irin sutura da ni'imar da Allah ya masa zai ga me ya dace wajen jibantar rayuwar al'umma domin mu jibanci al'amarinsu wajen share kukansu da damuwarsu da haka muna fatan al'umma za a sanya alhaji abdulsalam abdulkarim ezaura cikin addu'ar ubangiji Allah ya karfafa gwiwarsa wajen jibanta al'amarin rayuwar al'umma kada Allah ya gaji da shi